malamai da yan malamai da alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya Allah da girma da kasa da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma daidai da ashirin da shida ga watan Fabrairu miladiyya ashirin da bakwai ga watan Fabrairu miladiya ta biyu da ashirin da shida muna masallacin juma'a na aisha da yake mabiyar gidan da hada domin ci gaba da karatun tafsirin alƙali mai girma da maza. a cikin ci gaba da karatun muna cikin suwatu a za mu tashi aya ta casa'in da hudu kamar yadda ta mafi bakin alarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sai Allah ya yi ta aliki da ƙarin bayani a kan ƙarfin annabawa zuwa ga mutanen da kuma takaddamar tsakanin su da mutanen Allah ya ce wa ma na fi qaryatin min nabi wa ma na ba mu aiko wani masu daga cikin masarantai da muke aikowa ba fi karnatin cikin garuruwa da muke aiko masarantai zuwa ga waɗannan garuruwa illa a kamar al'adar masarantai fashe idan mutanen da muka aiko wa manzo suka karyata tashi to sai mun rufe kucin ba'asa da wata da talauci wata ba da kuma rashin lafiyoyi daban-daban daban-daban na annoba domin ba ja kullum muna yin haka ne da Allah tsammanin cewa su yadda fara kuma za ku kankan da kansu su dawo zuwa kan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace zahara al-asad fi al-barri wal-bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Allah ya ga barna ka bayyana fil barri a bisa tudu ana karna ilmi da barna wal-bahr a cikin teku ma waɗanda ke rayuwa cikin jiragen ruwa su ma suna karnar iri-iri cikin teku ليذيقهم بعض الذي عملوا فالله سبحانه وتعالى yana ɗanɗana musu ne wani abu daga cikin barnar da suke aikatawa zai jefa musu wata azaba daga cikin azabobin سرد العلم المتحرك لعلهم يرجعون فما نكتب في الله داود القرون من هو الكلام وإن الله لا يكفر بعد قوم حتى يكفر بعد قومهم الا يسر حالا بمتعنيه إن النعمة حكومة تجد أزابة تسلم فاجد يسر تزهى عليه إنكم تجد أزابة تسلم يسر to Allah zai canza ba sai sun canza halayen da zuwa na saboda ka wannan hali da muke ciki a Najeriya da halin annabi da damuwa to mu gyara halin ne in muka gyara halayen mu Allah subhanahu wa ta'ala me zafara ne me yafiya ne me jinkai ne amma idan mun ci gyarawa to ba mu ba jarabawa Allah ba mai cin jarabawa Allah ba ta sai wanda koma ba matuƙar ba ka koma ba Allah ba kana faɗa da su su bi jarabawar da ake musu koma ka ci mai da aka yi da duniya ne in ba ba da na Allah kai da shi ba matuƙar kana gaba da ba shi mutu ba jirgin zai ba ko kuwa kana gaba da shi Wani ke samun haka ke tsara gaba da shi to Allah ya kaje nan jarabawa sai eh, kawai in ya hita batun wannan gaba wanda wata matsala ce tsanin ka da shi karatu kuma da ke karantar da kai wata amana ce a kamar shi dole ne ya kula da a amana in ba ma da na irin haka an kai da ake da shi ba to sai dai ka kaji ka baka to balle ka da ba da Allah ce ni ka ce na kai kakka kai ka ce na yi ana fashi wa lafiya to abinda da muke cikin a Najeriya kuma shugabanni sun san da haka nan kowace hoto ya yi hukumar cewa zai yi abin da aka kamfanci nan matsalolin da suke fama da su ya ce in kun jefa da kuriya in ya taho zai gyara wannan matsaloli ya san da su ba wata amma da ya kare bisa kujerar shi ke nan ya zama nasarar ألا يعمل الخير ثم بدلنا مكان السيئة المكان التي كانت نبايا من جانا من عذاب كنت تني عذاب ومن جاكم نبي من جاكم نبي iya gwargwadon shekarun da muke da bukatar mu ja kunninsu waɗannan shekaru sun wuce bakar na mata da sai akan mata sai mu kurkura mu maimakon mummuna halin da suke ciki sai mu sa su cikin kyakkyawan yanayi mu dawo musu da ni'imomin waɗannan shekaru na azabtar wanda Ubangiji ya aiko musu ga tsare shi wanda nake faru sun tsare. Sun tuba ma Allah, sun koma a wurin Allah, ko ba su tuba ma Allah ba, Allah ya bai wasu shekaru ya tuba musu da jirgin jakuni. Shekaru sun tsare ne, to ya dawo da ni'imar. A ganin kuma in su ko za su dawo da bauta wa Allah da koma ma Allah da bari abinda Allah ya hana da yin abinda Allah ya umarni ko ba za su dawo hatta haka an suka yi ta rayuwa suka hayayyafa suka yawaita wa qalu abinda ya fito bakin su su ce wannan mummunan yanayi da muka yi yau ga mu cikin kyakkyawan yanayi ku sani fa ba wani abu yi. wai ba wai daga Allah bane a'a al'ada ce ne. ai ko ubannin mu sun yi rayuwa irin wannan rayuwa wasu shekaru cikin tsanani wasu shekaru cikin wadata da ni'ima saboda haka ba wai Allah ya yi mana wannan ba ba ya ce mu koma ba Allah ku yi mai da'a ku mai biyayya a suka ce ai kan masa ba a da barwa Allah ta ba duk da umarnin mu da suka gabata sun shiga cikin irin wannan yanayi wasu shekaru a kai wasu shekaru kuma a samu ni'ima saboda ku kuma cikin wannan yanayi Allah ya tuna cikin irin wannan cika bakin أخذناهم ضبطة كم سيم ورقيت دورك عذابا ضبطة أكيد جنسي باب ولي كان ذنب سعيد وهم لا يشعرون الهان يسوع بطفن بشيوا هو علامة أخاك نتي وضع وضع عذاب الله بل يتبقى كما كان كان ذلك في الله والنبي جيت نعلى da duk mutanen da haka nan to bakkatar Allah subhanahu wa ta'ala yake kan musu saboda da mu bai kammala bakkatar da albarka ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alƙawari ne Allah ba zai azartar da al'umma na sallallahu alaihi wa sallam irin azabar da yawa al'ummomi da suka gabata to saboda haka حكومة محلة mu Allah ko قوة mu koma mu Allah kowa ya tsakani ne da نعم ويوم أن أهل القرى آمنوا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون أن يأتيهم كنا وكنا أوأن الله أن يأتيهم بأسنا وهم يجعلون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله Allah ce wa lau ana hada kura. Inda a ce mutane alƙaryoyin da muke aika wa manzanni amanu inda su imani da manzanni da muka aika suka bi abin da Allah ke suka har abin da Allah ke wata kauna suka kuma kare kanu daga bai kafin da suke bisa gare shi me zai faru Allah ke da fatana alaihi da mun hukku kama barakatun albarkoki min as da sama mu buɗa musu arziki daga sama ita samun ruwan sama a kai a kai sannan wa ar mu buɗa musu albarkocin cikin ƙasa kuma ya zan duk noman da suke yi sai albarka da ma'adinai da ke cikin ƙasa sai Allah ya nuna muna inda waɗannan ma'adinai ya ba su iko kuma tonowa don su yi amfani da su Allah bai komai saboda bayi ne ya bisne su a cikin ƙasa don su zo su tona su yi amfani da su abinda kawai Allah ke bukata ku yi su ce ya Allah amin ku bari su ce ya Allah amin bari tukuncin kawai da Allah ke fito bayan وما خلقنا وما خلقت الجن والانس الا العبادة العبادة كوحدين ولكن سيدي كذبوا من مقام الإيمان يسوع حي تدر مو موقف أخذناهم في مكان يسوع عذاب مكة عذاب بما كان يكتبون سمو abin da suka kasance suna aikatawa na saba ma Allah ta afa amin ahlul qura ke mutane alƙalin da muke aikawa manzanni sun amince ne an yi atiyahun ba su nan cewa azabar mu da za ka je musu ba bayata lokacin baccinsu wahum da'imuna suna can suna bacci to amince da Allah ba zai aiko musu azaba ba a wa amina amal kura ko mutane waɗannan alƙalloyin sun amince ne an yi akidahun ba suna buhar cewa azabar mu ba za ka ce je musu lokacin tantsi ba hum yal'abu alhali suna tafina wasanni in na bina ta wurin dambe 'yan kokowa na ke wani kokowa ‘yan kwallo na ke wani ‘yan kwallo ‘yan gudu da tsira suna ke suna ta yi ‘yan tekun tana suna ke suna yi ‘yan kwallo rana suna ke suna yi ‘yan masu su suna ke suna yi masu tseren motoci suna ke suna yi da sauran wasannin ne da ɗan adam ke shirya ma kai ne suna ke suna ke wasannin sun amince lokacin da za mu aika musu da azaba da su amince inda tsaurin kan na adam kawai Allah ke amfani da masarar yanzu sun amince da dabarun ubangiji ne da yake shirya muku na tarkon da yake amma haka domin ya kan musu sun amince da waɗannan tarkon da Allah ke haka musu cewa ba zai kan musu cikin tarkon shi ba kana yi abin masarar Allah babu wanda ke amince da dabarun ubangiji na karkon da ke haka mai inda na kawo masu sai mutane masu asara ita aka sai fadin da zai faru aka nan da aka cewa da ya faru kuma in an dawo gare shi ba mafitar zai samu mutane Allah rahmatullahi أولم يهدي للذين يأتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أخذناهم بذنوبهم ونقدر على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى عليك من أنبائها ولقد جاءتهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا قبل كذلك يطبع الله وما وجدنا Allah ce awa lam ya ke cewa bai bayyana ba lilladina yarifuna al-ardh ga waɗanda ke gadon ƙasa to ga ta gari gaba da Allah ya kama min ba da bayan mun halakar da waɗanda ke cikin gari sai mu kawo wasu mu musu gari cewa ga gari nan ku zauna ciki ba su gani da ku ba an launa shafa cewa inda kun ga dama a da mu azabtar da su da mutukin da zunuban kamar yadda muka azabtar da waɗanda daga bakin su da zunuban muka gada musu gani a yi haka yana gare su hakan sun gani ƙarar ya fi da wa na ubaru ala qulubihim kuma mu toke zukatan su Ta hum la yasma'un ya zan ba su saurarin gaskiya saurari na karɓa sai dai za su saurara ne don su samu izginin da za su yi ga wannan gaskiyar da ta zo sai Allah ya wayoyo a Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mai tilkal qura wa anta al-qarim da muka baka labari da suka gabata al-qaryah nuhu alaihi salam hud salih shu'aib lut da suka gabata Allah ce da usku alayka min amfata muna karanta maka ce wani abu na labaran abin da ya faru tsakanin da mutane daga cikin abin da ya faru tsakanin da mutane wala qad ja'at umruluhum bil bayyinati tabbas manzannin su sun je musu bil bayyinati da hujjoji dalilai waɗanda suke a bayyane na nuna gaskiyan manzancin su cewa Allah ne ya aiko su mutane su sun zo waɗannan dalilai a bayyane amma fa ba ta nuna yu'minu bima ta tabbunu ba su yi imani suka gaskata abin nan da suke karyatawa kafin ruwan manzannin da manzannin suka zo ba su gaskata wannan abin cewa Allah ba guda ne ko kuma babu Allah ko kuma ba a tashi kiyama ko kuma kan nan da muke bautawa da muke zaɗa daga kakan kakanninmu ibada ce na wanda a da duk waɗannan ababen imanin nan da suke bisa gare shi kafin zuwan manzannin da manzannin suka zo musu da bayani ba su canza da su dawo suka bi kiran manzannin nan domin ko sai muka hana Allah ce ku kazalika ka waɗa mu kuraitawa kamar yadda suka ji labarin waɗancan mutanen ne Allah ke يقبأ الله أكمن الله في توشبة على kafirai الكافرين sun ga gaskiya ba su باطئة dan tun farko an tallata musu gaskiya suka ce babu ruwan su da gaskiya abin nan da suka isko kakan ne a ba a shi to sai Allah ya toshe zuciyar daga baya ko ko karba zuciyar ba za ta karba ba Allah ya riga ya toshe Allah ya ce wa ba wa kadina li aktharihim min aha ba mu samu cika alƙawari ba li aktharihim ga mafi yawancin sai da 'yan kaɗan ne suka karɓi gaskiyar suka bi waɗannan manzannin da muka aiki wa in waje na wajadna aktharahum la fasiqin Allah ke mun samu mafi yawan kudubar da kai masu fita daga hanyar Allah abin da ya kasance tsakanin wancan manzannin nan da mutane ‘yan kaɗan ne suka kimani wani bangare daga cikin abin da Allah ya ƙara faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan na abin da ya faru a tsakanin waɗannan manzannin da mutane bayan Allah subhanahu wata'ala ya zama wannan tarwayar da ta aliki sai kuma ka tsokisar annabi Musa alaihi wasallam ثم بعثنا أوحينا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني العالمين شقير على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني الله سبحانه وتعالى يتسمى بعض المشاهد sa'an bayan mun baka labaran manzannin da suka gabata da mutanen su na musa sai muka aiko annabi musa min ba duka bayan ya ya na da ayoyin ila fir'auna wa malakihi zuwa ga fir'auna da manya manya manyan mutanen da ke tare da su Allah ce ila auna wa da wa qarun to Su to ayyukan gaban gocin fir'auna wa shine wazirin Shi ne mai bai wajen ko waɗanda iri in ku kowane ɓangare sai kun sk yanzu shi fir'auna ƙarfe guda da shi ne haman kawai ya isi sannan wane ne mai tallafa ma gwamnatin fir'auna da kuɗi shi ne ƙaruna ga shugaba mai zartar da hukunci ga mai ba da shawarwari ga mai tallafawa tallafawa da kuɗi duk abin da za a yi da kuɗi ga sunan birjik a ɗiba a yi yake na an gaba ko eh, sai ta takara ce wa'an kare to ji fara da ƙarin magare awa sannan kuma babban ɗan siyasar da ke gare da kamar shawarwar su ma'amma Hmm, shi ke nan saboda haka bai da bukatar komai da kowa to Allah sai aiko musu annabi Musa na salam me ya faru fa mu biha sai suka zalunci wannan manzanci da Allah ya aiko zuwa gare Allah ke fanzar to kai dini kai fa kana akabatul muslimin ya ya dai karshen makarnatan ne ya kasance sun ci nasara ba su nasara tare da shugaba mai ƙarfi mai ikon zartar wanda ke gare su shi ne fir'auna wanda ya iddi'ai cewa shi Allah ne ka sannan in ce to manya-manyan 'yan siyasa suwa a tare ne ga haman in an ce to ina masu kudin da ka tallafa ma gwamnati ne ga tsaro amma duk da haka na Allah kai kaf guda cikin ɗan lokaci saboda haka ba abin da ya kuwaye Allah ba wanda ya kuwaye Allah sai dan Allah bai tashi to Allah ka hana ma ka hana zalimi duk waɗanda ke so su tuta musulunci da musulmai da mukamman Allah ka hana ma ka Allah ka karya mana ziyarar da Allah أما مكبر في أمان كان من أجل في الله أما أنت في رقائك وجدك مدى أفضل مني وقال موسى يا نبي موسى يا فرعون يا قيس فرعون إني نيفك فني رسول من دونك من رب العالمين الذي أنجد أقول وما يأكل سنة على أن لا أقول نتي وابطن حدود وكما على الله جنجنا وأمنا إلا الحق فكيف يجب هو كفي حقيق تقفتني على أن لا أقول na wa ba zan faɗi wata magana ba ala wahi jingina wa Allah in ce Allah ya ce kaza illa haka face sai gaskiya to karshen su kun bayyana in da ku. na zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijin ku fa arsil ma'iya bani isra'ila to ka saki bani isra'ila da kake bautar da su kamar da sun lebar wuri ko kuna kaddawa kabilun ku ba su lebaranci wake muku lebaranci banu isra'ila to waɗannan banu isra'ila din ka sake su ku zo su imani tare

In kunta jikta da ayatun, har an ka kasance ka zo da wata aya wata mu'ajina, Wanda za ka fara tabbatar mini da cewa manzo kake daga wurin Allah ba wata hujjoji na baka. da za ka zo mini da shi ba mu'jiza ne ke da bukata to fa ake ka zo da mu'jiza in kun kunta min asadi in ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa masu kake daga wani don mun ji labarin manzannin da suka zo da mu'jizoji to kai ku ka ta fa alqa asawa ba da jinkiri ba sai annabi Musa ya jefa mai sandan da Allah su subhanahu wata'ala ya bashi wannan sandan nan da ya tabi yana dukan duki yana cewa hajari sauri, hajari sauri a lokacin da duki ya tsere da tufafi da mutane ne suka yi mai kasar cewa kwaiwa nan je wurin wanka ga mutane nan zindar suna ta wanka tare shi sai koma can shi ɗai ɗana gani a shaura kuka ce kun sa zaɓen da zamu za ta haka kuka ce kuka ce ai wani wata ke zaɓe su kwa cikin mutane zindar da sai ke wanka amma da wani kaɗai ke ɗin in ya zo sai sai da tuwa shi ne a zaɓe su sai faɗa wa shi wanka yana cikin wanka Allah ke da duki tsere da tuwaki sai duki ta ce rika da ka zai zai su Allah kai ba yanzu Allah ke yi zaune kakkata shi ba mai kasance ce ta sai dai a'a ka gani al'amarin Allah ya wuce duk yadda za ka fi sai dai kawai ka miƙa wuya annabi Musa ya fito cikin ruwa da tsirara ya ɗauko sanda ta gina ta bin dutse gina ta bin dutse hajjakin sauki hajjakin sauro hajjakin sauki har sai mai kawo cikin da gungun mutane to ka gane ga shi tsirara ce da yawa Allah ya barantar da shi daga wannan kabarin na sai dutse ya tsaye ya so da ya tsoci tuwa ne ya kama dutse da hudu ya kama dutse da hudu da ya da ya wannan sandan ne ya ciwo a lokacin da ya ciwo bisashen eh, yusha da wani ne ba yusha ba da eh, mahaifin eh, waɗannan mata guda biyu shu'ai da wannan sandan ya aka tambaye shi musa kai ko kuma da sarka ya ce a hutu bi ha a kana ina kakkaɓo kullum wa itace ne don kin da suke kiwo sannan wa iya fiya ma'arin kufura ina da wasu bukatocin kuma daban-daban daban-daban cikin wanda sannan da suke gani ba ta dabbar za a rike da ni ba to wannan sandar ita ce Musa ya jefa ba Fir'auna da ya jefa bai faru sai za shi su ba mu sai ga farko kuma sai Fir'auna ya ce ya ce maza da cikin daga da Allah kika sanda. annabi Musa ya fi sanda. Ya ce nan ba ne ya ka gani wannan za a yi da ku annabi Musa ya sa hannu ne ga alkihuri riga. wuyar riga da ya gidda hannun fai zamiya bai za a lullu nazari ga hannu ne ya koma kwani da duk wani mai gani da ke wurin ga yadda ka gani hannu mujizozin guda nawa kenan guda biyu mujiza ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har tara Allah ya samu al'umma وقال الملك قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تكون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدينة وجعل ƙalar mala'u su waɗannan mala'u da Allah aiko annabi Musa alaihi salam zuwa gare su waɗanda ke ƙarƙashin fir'auna sai suka ce to mu ga shawara waɗannan mala'u min qabl fir'aun inna hadha la sahibul alim farko dai ku sani cewa Musa lalle kwararren ɗan sihiri wanda ya san sihiri ne kwarai idan kun yarda da haka kuma manufa ta yuridu an yukhrijakum min Abin abinda an manufa ta zai fi da ku daga cikin wannan gari ne so shi za da gari su ne da ku wannan fa ma za ku amuru to umarnin me za ku bayar shawarwarin da za ku baya mu ji shawarwarin qalu suka ce aljih kudan jinkirta mai kudan saurara wa akafu da shi da dan uwa ne haru duk kudan saurara musu wa arsil ila almadain amma fir'auna ka aika cikin gauruwa daban-daban da aka kashe rukunta wa za ka aika hashiri da makilanka makilana waɗanda za su gayyato maka suwa ya atuka da kulle sahirin ali su zo ma da duk wani ƙwararren mai tsikiri da ake ji da shi Ya yawa tafi cikin jihohin da aka cikin sai mai tsikirin da ya ji gishiri sannan shi ne za a zo da shi a cikin su haka nan ɗaya ɗaya ɗaya a zuwa ta tare ka ji shawarar to waje a sahara ta fir'auna sai ga masu tsihirin fir'auna sun sun hannar an tattari. an karɓi wannan shawara Allah bai magana an karɓa ko ba a karɓa ba an aikatar da shawara to an ji an ganyato masu tsihirin sun za a zo a kara kanan a je wurin karawa ƙaru sai suka ce inna lana da ajiyar wajen fir'auna jinda za a bamu in kuna ni har alƙalibi na ɗan mu ne muka yi nasara jinda za a bamu ko kuwa aikin baza za mu zan mu saya kada ko kuɗin mota ba qala fir'auna yake na'am kwarai ku za a ba ku jindan kuma bakin jindan wa innakum la min al-muqarrabin da yau kun zama daga cikin me ɗan fada za a jawo ku a kawo ku cikin fada bankin jindan da za a ba to sai suka ce قالوا يا موسى إما أن تلقي

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ظالمين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين da aka zo wajen fafatawa wajen mukabala. Ga masu girta eh, fir'auna sun haɗu ga da Musa alaihi bai da kowa sai Allah ba ka an ya zaka cewa ba wa ka kan ba Allah doko suna da hamana suna da karmuna doko ba a nan sai suka ce ya musa ya kai musa in ma an tulaqiya ko dai ka ce ba dabarun da ka tanadi wa in ma an nakuna nahnu al-mulqin ko kuma mu zamo mu ne za mu jefa kuma dabarun da muka dame abin da ya kamata da ka'idar muƙabala ka shiga gaban wanda kuke muƙabala kar ka bari shiga gaban da ka shiga gaba ne duk hujjar da za ka faɗi ƙoƙari zai shi shiro shi wannan hujjar ba shi ta ka zai kawo ba yaya zai yi ki roce ta ka kunta sai in ya roce ne ta ki za ta samu mashiga in da iya roce ta bashi ke na'arin da yi annabi ibrahim da shi da namaru a haka nan suka yi annabi ibrahim sai ubangiji na shi na rabu zama wato الذي هو يويني wanda ke rayawa kuma mace kashi ya ce ah, a wani na raya kuma yana kashi me zai a wannan wurin hujjar annabi ibrahim yake sai ya rushe sa aka kira mutum biyu ya kashe guda ya ce a kashe guda a kashe shi guda kuma a rabe da shi ya ce ga shi na kashe wani na rayawa annabi ibrahim ya ce wato ban gaba mu ta kai ayi ta farai sai ce wanda bar a zama da hujja ta hankali eh saboda haka sai annabi ibrahim ya ce lam eh, eh, ubangiji na na hudo da rana da gabas kai kuwa ka hudo da rana yamma mu gani to gushi kan da zai kafa sai ya kasa roƙi wannan hujjar da ta Ibrahim ya kawo shi ke na an da to a nan Musa alaihi salam shi da ya zo sai ya akkata lamari sai ruwa suka kusa ci ne sai da suka ba su zaɓi ko dai ta bayyana da tanadin ka ku gani ko kuma mu mu fara sai annabi Musa ya qala alqu yace a a ku ku fara jefa falan ma alqu lokacin da suka jefa yabban da sauran saharu ayyukan nan sai suka tafi idanun mutane kau da ido mutane suka ta suwa suka ta yau sun yi nasara sun yi nasara sun yi nasara sun yi nasara to wasarhabu suka tsoratar da mutane da wannan sihirin da suka jifa wa ja'u bi sihirin azim Allah yake na ko ke ba mu labari cewa sihirin da makarutan da suka zo da shi to wallahi sihiri ne wanda kai na duka suka zo da babban sihiri sihiri mai girma wanda kai ɗan adam ba ka gani kai tsammani cewa wasu sihiri na nan Musa alaihi salam sai tsore yaya zai yi da wannan sihirin da suka kawo sai ga taimako daga wajen Allah Allah ce wa auhaina ila Musa sai muka yi aike zuwa ga annabi Musa muka aiko mai an al'afata cewa ke fatan dannan ta ku gama mai in ba ka bayar da yaro ya ɗauka cewa an canye shi da faru ne sun kare sai annabi Musa ya umarnin Allah ya jefa sandan yana jefawa fa idza hiya talqaf ma yaqtu sai sandan ta je wannan kuma can da suka jefa ta haɗe ta je ta haɗe wancan ta je ta haɗe wancan fa waqa al-haqq duk da haɗe abin da suka jefa baki ɗaya, sai ga gaskiya ta bayyana wa batala ma ta ya amalu duk abin da suke aikatawa na fijiri duk gaba ɗaya ya lalace da wani abu daga aya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala bal naqifu bil haqq ala al batil fayadmaghu fayda huwa zaka Allah ta mu gaskiya muke jefowa akan karya. sai gaskiyan nan da wa ƙarya nugu nugu nugu nugu nugu nugu ko da aka wayo wanda ke na ƙaryar san alli abin da ya faru na tsakanin fir'auna masihirtar fir'auna da annabi Musa alaihi salam fa gode go gunani sai aka yi su a wannan wurin wan qalabu sabirin suka juya suna wajen da aka yi rinjaye da ganin haka kika ce Musa ba su giri a shi ba a aikin Musa ba su saboda haka suka ce mukan, ai mun samu mai gida wa qul hiya saharatu sajidin duk ba ɗaya masu firi sai suka faɗi tunawa, annabi Musa su jaji قالوا كما آمنا برب العالمين Yana sujadar da suka yi ubangijin talibai suka wa sujadar sun san ba aikin musa ba ne aikin wani wanda ya talibai musa ne wannan da musa ke shi ya aiko shi lalle aikin shi ne ba aikin musa ba ne suka ce mun imani da ubangijin talibai ta baki ɗaya wane ne ubangijin talibai rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna mun imani da musa shi ke nan fir'auna ya tashi zero ya rasa waɗannan masu da kuma bale gobe a kere muƙawar a kira masu da kuma mu kuma da nan sun tashi matsayin masu da sun gane cewa shi ne suke yi tasirci ne sun dawo ba da Musa sun yi imani idan sauran masu da suka ji yaya zai kasance manya-manyan kenan gaggan kenan sun ga abin da ya sun miƙa wuya a ƙananan sun su ce ke muma don abin da ya ce su muma ta ciwo Allah ran ba su yi قال فرعون آمنوا قبل أن آمن لكم إن هذا لمسجد

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ وجدنا صدقا وتوفنا قال فرعون da maka yarda suka ce sun imani da ubangijin zalikai ubangijin musa da haru fir'aun ya ce a yanzu ku da ko imani za ku yi da ubangijin talibai kabla an azana lakum tun ban ba ku ilimi ba ni fa na gayyato karkashin da kuke kada ta babu famiki shi ke nan zai ku je ku shiga wani addini inna hada da makarun makarun musulmani yake lalle wannan wata kullan ya ce da kuɗi sunna cikin wannan musulmi haɗin kai ne tsakanin su da Musa لتخرجوا منها domin ku hidda mutanen garin a cikin garin ko kuma domin ku mallake garin in ya so shi ibila shi kaso su shi ba ku kaso kullal ya ta ta'ala to za ku yanzu sai barazana ke nan lau kafi an na aidiyakum wa arjulakum min khilaf yace zan daddatse hannayenku da kafafunku bisa karnaki in da da kafar hannun dama in da da tsawon duk kowa sai da muku haka in ya so kuma gobe ku je ku wata kullalliyar ثم لو صلبنكم أجمعين sannan duk gaba ɗaya zan gicce ku kuma a kofar birni sai na daɗe hannu da ƙafa, sannan kuka ji a gice ku kowa sai ya gama gani ya gama gani qalu suka ce oho inna mu ila rabbina munqalib munqalib da masu komawa muke idara rabbina zuwa ubangiji ko ka kashe mu ko ka ke mu ko ka gicce mu ko ka yi mutu a jikin ko muka mutu wurin ubangiji mu za mu koma kuma kai iya kanka ƙarshen abin da za ka mana ka kashe kuma dai duk dai wurin ubangiji mu za mu koma ba wani ka za mu koma in yayi barazana to su kuma sun tashi wannan barazana don suna tare da Allah ya yi allan da ba irin allancin fir'auna ba allan da an mahalicci wa ma tasimu minna suka ce ai babu dalilin da yasa kake musu abinda kuke muke ciki illa an amana bi ayati rabbina face sai don mun imani da ayoyin ubangiji ne a lokacin da muka ga mu'jiza daga wurin ubangiji muka gane ba sihiri bane muka yi imani dalilin kawai wannan da kake mu lamma ja'at lokacin da wannan mu'jiza ta dubu to mun mun dauka duk azabar da za ka yi mana ka suka ce rabbana ya da mu da alaina sabran ka fararo muna hakuri mu jurewa duk bala'in da fir'auna zai mana wa na musulmi kuma ka karɓi rayuwar mu muna musulmi roƙon da suka yi ke ita ma asiya ba roƙon da take nan ba a lokacin da aka ɗaskar mai daga turki ana azabtar da ita najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin to kwanda yake cewa ya ubangi da kirar da ni daga fir'auna wa amalihi da wannan danyen aikin da yake sa da ni kuma ka kirar da ni daga azzaluman da ke tare da shi waɗanda ke zartar da wannan danyen aikin da yake su yi tana cikin haka Allah ya shi rayuwa zuma suka ce mun ɗauka sai abin da za ka yi fir'auna ta daɗe shi kai yi. saboda haka ya yi barazana sun take barazana me zai faru sai da Allah kai mu gobe da Allah abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lafiya kuskuren da ya faru a cikin bayanin da yi Allah ya koyi ya yi cikin zukatan masu

ko kuma a Allah zan zuwa don Allah irin wannan ta don tambayoyin na fahimce suna da bukatar nutsuwa da kwanciyar hankali a maka bayani idan na da watakila ba ma rana kai ne sai a raba su da su zaɓoɓi ka su tambayar da yake yi misalla raka a wuri a zuhur da asar isha'in ya samu raka a biyu ilimin cikin karshen, inda ake karanta fatiha kaɗai ba tare da sunan ba in ya tashi ya-ya zai yi rauni da fatima da tura zai karanta inda ake karantawa bayyane ya yi bayyane kamar sallar isha'i inda ake asaka aka sa ma a da al'asa ko kuwa ya-ya zai yi matsayin jayin zance da malamai ke bisa gare shi duk wanda ya ko liman ya tsere mai da wasu rakaɓoɓi to da liman ya sallame babu wani liman da ya riga ya tafi a lokacin kamar kai kaɗai ne ka faru sannan ba tare da liman ba to idan ba tare da liman kake ba sallar isha'i ta yi raka a saura raka a inda ta kaddama ke raka wani wai da ka samu da liman an na farko ko ko an na ƙarshe to raka wani da ka samu da liman an na farko da dalilin da raka ta farko ake kabbar harama kuma kai da ka zo ka cimma liman da raka'a da ka isko liman yana cikin raka'a a uku nan kai kabbara harama ta ita a tabbar a ta farko kai ne biyar ne inda kai kabbara harama ita ce raka'a ta farko raka'ar da za ka sallame gare da ita ce raka'a ta ƙarshe saboda haka shi yana raka'a ta uku kai kana ta ɗaya ya je ta hudu kai kana raka'a ta biyu ya zauna ya yi tafiya ya sallame sauran ta raka'a ta uku da ta hudu kamar kai ne ka faro sallar ka tun farko ba tare da nuna in wani bayyana karatu ne wani hasarta karatu ne babu ruwanka kai dai yaya ake ta waɗannan rasulun biyu na ƙarshe ga wanda ke tsalla shi kaɗai sai ka ce asarta su ake yi madara ina asarta su fatiya kaɗai ake karanta ko da sura ka ce fatiya kaɗai kuma ake karanta to shi kenan ta ga musamman raka'a ka ta uku kai fatiha a turce ka tashi raka'a ka hudu kai fatiha a turce ka zauna kai tafiya ka sallame wannan raka'a da ka sallame raka'a ka ta ƙarshe kenan ina fata an fahimci wa ta aitaccen bayanai abinda ake tambaya to shi sallar ka kai kenan duk kai kenan babu karatu shi ba cikin sallolin ka an fahimta da haka nan inda masu shubha ke kawo shubha kenan rakoyi biyun karshe da kai koyi ba babu turo rakoyi biyun da kai bayan kuma ya kace ka babu turo don an bar sura mai ake cikin sallah kabiliyar ka a ce da su da ba'aliya ko ko kabiliya ko kabiliya ko da inda ake turo ne na farko in biyun ka da baka yi ba tare da liman duk wasu hawa ma'amudu ya hafi da kurki ma haka ne ko haɗarar ɗan waki to liman ya ɗauke ko ba rafar kwanci saboda haka tallaka daidai take ka gama shi kenan al ikmam ke. kuma fassara al-qada'u kenan al-qada'u imma al-itimam fa idza qadaytum salata fadhkuru Allah qiyaman wa qu'udan don kuka gama Allah ba an kuka ranka sallah fa idza qadaytum manasikakum idan kuka karkare ayyukan ibada ba an kuka ranka ayyukan ibada ba saboda haka bayanin da ke nan kenan sauran tambayoyi a bari ne gobe na Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kada barci da taimako marayu cikin na marayu ne to ga wasu bayan Allah sun kawo sadaka dubu da ɗari biyar cikin taimakon eh, marayu Allah subhanahu wa ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان Allah an الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you. kaka aliyu wake hajjar da da Thank you. علي بشاري Thank you.

a tambayar ne wai sai a fasuwa a wani mallaba da wani ne ba wani ne wani ne ba ko ne zai laka tashi ba alwani ka kunna da ba kunna Allah Thank you.